Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu haro barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Alheri Grace Abdu. muke farin cikin kasancewa tare da ku yau talata 23 ga watan maris ɗin shekarar 2021 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. Amurka da kungiyar tarayyar Turai da Birtaniya da kuma Canada sun kakaba wa jami'an kasar China da dama takunkumi sabili da keta hakkin musulmi tsiraru a Wiga. An kama waɗansu 'yan kasashen ƙetare guda shida da ake kyautata zaton suna sarewa da kuma sufurin itatuwan gandun daji a sace a jihar Equatoria da ke gabashin Sudan ta kudu. manyan jami'an shige da ficen amurka sun tafi kasashen mexico da guatemala domin tattaunawa da gwamnatocin kasashen da nufin neman hanyar shawo kan kwararar bakin haure da suke tunkarar arewacin kasar da nufin shiga amurka wari layo a cikin shirin zaku ji cewa dan takarar jam'iyyar adawa ta rdr a jamhuriyar nijar muhammad usman ya yi watsi da matsayin da kotun tsarin mulkin ƙasa ta ɗauka na cewa shi ya faɗi zaben shugaban ƙasar da aka yi. du librement exprimé sur ma modeste personne. Ɗan takarar na jam'iyyar RDR canji ya gana da mu manema labarai domin sanar da duniya cewa bai yarda ba da sakamakon da ya bayyana shi a matsayin wanda ya sha ƙasa. sannan za ku ji cewa a jihar kanin najeriya kwana biyar bayan kaddamar da rigakafin cutar corona aikin na fuskantar kalubalen rashin fitowar jama'a yayin da masana kiwon lafiya ke ci gaba da nanata mahimmancin rigakafin na zo nan santar mariri an yi min allurar babu zafi babu wani canjin yanayi da na ji a tare da ni ko a bakina ko a makogwaro na muna tafa da karin bayani a cikin shirin baya ga haka za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya amma ku duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. Amurka da kungiyar tarayyar Turai da Birtaniya da kuma Canada sun kakaba wa jami'an kasar China da dama takunkumi sabili da keta hakkin musulmi tsirarru a Wiga da ke ladin Xinjiang na kasar China lamarin da ya sa China mai da matani. ma'aikatar kudin amurka ta sanar jiya litinin cewa ta sa wa jami'an kasar china wang jonghun tsohon mataimakin sakataren jam'iyyar shenzhen da kuma chen mogu daraktan cibiyar tsaro na shenzhen takunkumi ƙungiyar tarayyar turai ita ma ta sa waɗannan mutanen takunkumi haɗi da waɗansu mutane biyu da suka haɗa da memban kwamitin jam'iyyar communist weman shang da kuma tsohon shugaban london shenzhen na ƙasar china zu haileng Minista harkokin kasashen ketare na ƙasar China ya mayar da martani nan da nan bayan sanar da takunkumin farko inda ya wofinta su da cewa ba su da tushe balle makama an kuma kafa su ne bisa karya da ƙage. Daga nan China ta sanar da sa nata takunkumin kan jami'an ƙasashen turai goma da kuma cibiyoyi hudu da ta ce suna yayata karya da labaran ƙage. Takunkumin ya hada da waɗansu 'yan majalisa biyar. a halin da ake ciki kuma amurka da kungiyar tarayyar turai sun kakaba takunkumi kan waɗansu jami'ai a myanmar da aka dangantawa da juyin mulkin soji da aka yi a wata guda da ya gabata yayin da masu adawa da juyin mulkin suke ci gaba da shiga tituna duk da amfani da karfin soja da gwamnati ke yi da nufin dakile zanga-zangar kungiyar tarayyar turai ta sanar da toshe kafar taba kaddarori da kuma hana ba da takardun izini na bisa ga babban kwamandan soja Min Wong Leng da kuma waɗansu manyan sojoji tara da shugaban hukumar zaɓe na ƙasar. Amurka ta riga ta kafa takunkumi kan jagororin juyin mulkin. Babu rahotannin martanin jagororin juyin mulkin nan da nan a kan wannan jerin matakan ladattawa da al'ummar ƙasa da ƙasa ke ɗauka a kansu. Sama da matafiya miliyan ɗaya biyar ne aka tantance a tashoshin jiragen saman Amurka ranar Lahadi adadi mafi girma tun watan Maris shekara ta 2020 bisa ga cewar jama'an tsaron harkokin sufuri na ƙasar Amurka a jiya Litinin. A halin da ake ciki Amurka ta hana matafiya da ba Amurkawa ba shiga Amurka daga kasashen Brazil da Afirka ta kudu da kuma China yayin da kasashen Turai da dama suka hana Amurkawa shiga kasashen su. adadin matafiya miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da hudu da aka samu ranar lahadi shine mafi girma da aka samu na matafiya tun ranar goma sha uku ga watan maris shekara ta dubu biyu da ishirin kuma rana ta goma sha ɗaya jere da ake samun yawan matafiya da ya haura miliyan ɗaya a rana guda amurka ta ayyana annobar corona a matsayin wata matsala da ke buƙatar ɗaukar matakan gaggawa a ƙasar ranar goma sha hudu ga watan maris bara. alheri grace abdu za ta sake dawowa da labaran duniyar a zagaye na biyu nan ba ta jimawa ba amma kafin nan don takarar da kotun tsarin mulkin kasa ta bayyana a matsayin wanda ya fadi a zaben shugaban ƙasar niger na ranar 21 ga watan Fabrairu Alhaji Muhammad Usman ya kalubalanci bayanan kotun. Abin da ya sa ya a niyyar yin fafutukar ganin an masa abin da ya kira amanar da talakawa suka bashi a yayin fafatawar da suka yi da Bazum Muhammad wakilin murya amurka ya yamai sulaiman mani barma ya yi kuma da karin bayani dandazon magoya bayan jam'iyyun kawancen adawa kenan a jiya da daddare lokacin da suka yi cin cincirindo a kofar gidan alhashi muhammad usman da ke birnin yamai inda suka shafe wuni suna jiran jin matsayinsa a game da sakamakon dindindin da kotun tsarin mulkin kasa ta fitar a cikin daren lahadi 21 ga watan maris bayan wata doguwar tantaunawa da abokan tafiyarsa na cap 2021 eh, da acc da frc ɗan takarar na jam'iyyar rdr canji ya gana da mu manema labarai domin sanar da duniya cewa bai yarda ba da sakamakon da ya bayyana shi a matsayin wanda ya sha ƙasa domin a cewarsa yana da kwarin gwiwa a kan cewa shi talakawa suka zaɓa a yayin zagaye na biyu na zaben da ya gabata. En vertu du choix librement exprimé sur ma modeste personne par ce même peuple comme président élu. Nous ne pouvons pas accepter que notre victoire soit confisquée. Yunkurin samun karin bayani daga bakin Muhammad Usman cikin harshen Hausa ya citira. To amma daga bisani ya umarci dan takarar jam'iyyar SDR sabuwa kana Habibu Kadaure ya fassara wa jama'a bayanin da ya yi da Faransanci. Kotun tsarin mulki na Nijar ya yi gaugawa don da yana da dama har ya kai 26 da wannan wata wanda muke ciki amma 21 da wannan wata aka maza aka hiddo sakamako don a biya ma wasu mutane bukata ba bisa kan tsarin da ya kamata ba ba a ba mu dama ba mu kawo amsa bisa kan amsa da su abokan yakin tamu suka kawo cikin karar da muka sa kuma bayan haka nan akwai wanda ya zamanto su ne suka yi shaida cikin biro-biro na zaɓe wanda su ne ya kamata a saurara a samu hujjoji masu ƙarfi kuma da ra'ayinsu a san cewa abin da muka rubuta shine gaskiya su ma ba a yi unhwani da su ba ba a saurare su bayan da ya kamata aka yi gauga aka shiga cikin aikin da kuka sani ɗan takarar na 'yan hamayya da abokan tafiyarsa sun yanke shawarar ɗaukan wasu matakai da nufin kwatowa kan su haƙƙi in ji su mutanen nijar dukkan su gaba ɗaya su tashi su yi tsayin daka bisa kan shirya Eh, jeri wani abin da ake ce ma marsh don ganin cewa duniya duka gaba ɗaya ta san cikin abin da ake kuma wannan muna son a yi shi cikin jahohi na Nijar duka gaba ɗaya. Da yake bayani jim kaɗan bayan kotun tsarin mulkin ƙasa ta tabbatar da shi a matsayin sabon zababben shugaban ƙasa ɗan takarar PNDS tarayya Bazum Mohammed ya buƙaci samun haɗin kan Muhammad Usman mutumin da ya kira mai halin dattako. Hasali ma ya ce yaya yake a gare shi. To sai dai wasu alamu na nunin magoya bayan jam'iyyun adawa na cikin yanayin fusata a yanzu haka. Domin ko a jiya litinin ma an dan fuskanci tashin tarzoma a wasu sassan birnin yamai mai da yake ba a je ko ina ba jami'an tsaro suka ci karfin abin sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger kuma da la yanzu kuma ga labaran duniya a zagaye na biyu an kama waɗansu 'yan ƙasashen ƙetare guda shida da ake kyautata zaton suna sarewa da kuma sufurin itacen gandun daji a sace a jihar equatoria da ke gabashin sudan ta kudu kuma ana kyautata zaton za a gabatar da su gaban kotu cikin wannan makon domin fuskantar tuhuma akan wannan lamari sara da safara itatuwa ta barauniya hanya wata babban matsala ce a kusa da kan iyakar sudan ta kudu da ƙasar uganda a kungurmin jejin da ke cike da itatuwa da babu hanyoyi ko kuma jami'an tsaro bisa ga cewar kwamishinan karamar hukumar mago david oto Oto ya ce jami'an karamar hukumar sun samu labarin ne daga wajajen manoma da ke aiki a gonakinsu ko kuma neman itacen girki a lokacin da suka ji karar manyan injina suna sare itatuwa. Ya ce mutanen guda shida da ake tsare da su yanzu sun fito ne daga yankin Mugali. Wata gagarumar gobara ta ratsa sansanin 'yan gudun hijira na Rohingya da ke kudancin Bangladesh jiya Litinin ta lalata dubban gidaje ta kuma kashe mutane da dama bisa ga cewar jami'ai da kuma shaidun gani da ido gobara mafi muni da aka fuskanta a sansanin cikin shekarun nan. Hotuna da kuma bidiyo sun nuna wuta tana ci a sansanin Balukali da ke kos baza. Bakin hayaki ya turnike yayin da mutane suke kokarin kwashe abin da suka mallaka. 'Yan gudun hijira da ke sansanin na Rohingya sun ce gidaje da dama sun kone kurmus. yayin da mutane da dama kuma suka mutu sai dai hukumomi na hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ba su tabbatar da adadin waɗanda suka mutu ba kawo yanzu kuma ba a san masababin tashin wannan gobara ba daga ƙarshe manyan jami'an shige da ficen amurka uku sun tafi kasashen mexico da guatemala jiya litinin domin tattaunawa da gwamnatocin kasashe da nufin neman hanyar shawo kan kwararar bakin haure waɗanda suke tunkarar arewacin ƙasar da nufin shiga amurka jakade roberto jacobson jami'in gudanarwa na shugaba joe biden kan iyakar kudu maso gabashi ya je mexico domin ganawa da jami'ai da nufin shata wata hanyar da ta dace ta shawo kan matsalar ƙaura bisa ga cewar majalisar tsaron ƙasa ta amurka watanni biyu bayan hawansa mulki shugaba biden ya shiga fuskantar kwararar bakin haure galibi daga yankin tsakiyar amurka da suke kokarin fin karfin jami'an kan iyaka waɗanda ke hana iyaye ko namiji ko mace da ke tafe da 'ya'yansu ko kuma iyalai da ke tafiya tare shiga amma suke kula da dubban ƙananan yara da ake turowa ba tare da iyayensu ba kamar yadda doka amurka ta tanada. gaida alheri Grace Abdu wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu leƙa Najeriya inda kwana biyar da kaddamar da kafin cutar corona a jihar Kano aikin na fuskantar kalubalen rashin fitowar jama'a sai dai masana kiwon lafiya na ci gaba da nanata mahimmancin wannan rigakafi yayin da waɗanda aka yi musu allura ke bayyana yadda suka ji kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da mahmud ibrahim kwari ya aiko mana daga kanan bayan keɓe cibiyoyin gudanar da aikin rigakafin a ciki da wajen birnin kano an kaddamar da shirin yin allurar ga gwamnan kano abdullahi umar ganduje a ranar alhamis din da ta gabata alhamdulillah mu dai mun karba allurar covid-19 a yau ba ta da wani sanin na wani zafi ko wani raɗi ko kuma ba da wani alamu na zazzabi na je an yi mun idan ina tsoronta to amma yanzu ina ba al'umma shawara da su je a yi musu na zo nan santar mariri an yi min allurar babu zafi babu wani canjin yanayi da na ji a tare da ni ko a bakina ko a na. Wasu daga cikin waɗanda ke rukunin farko na masu cin gajiyar rigakafin korona kenan a Kano. Madam Nafisa ta Adamu da ke zaman babbar jami'ar da ke jagorantar aikin rigakafin a cibiyar asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ta yi ƙarin haske kan yadda aikin ke tafiya. farko da muka fara dai kamar ma'aikata da jama'a ba za su samu fitowa ba amma idan muka kwatanta da zuwa yau litinin gaskiya alhamdulillah ma'aikata sun fito sosai kuma jama'a ma sun zo dama farko yadda aka tsara mutum zai fara yin e-registration ne wanda ake yi online a kan waya idan ka yi za a turo maka number shine za a shigar to idan har mutum bai yi wannan ba idan ka zo cibiyar da ake ba da wannan allurai za ka samu jami'ai wanda suke wurin za su iya ma wannan registration din sai kuma a baka wannan alluran da rubuta kati irin har ka zo da identification number ɗinka a saka a cikin rajista a yi maka allura ba za ka wuce minti biyar zuwa goma ba insha Allah. Ya bace kayan aiki? Alhamdulillah komai da akwai. Hatta wannan emergency kit akwai shi wanda ko da mutum zai iya shiga wani hali so an ba da waɗannan 'yan kayan da za a yi masa taimako na gaggawa. Mutum na kuka yawa ne daga ranar Alhamis nan zuwa yau. an yi wa mutum 175 a kullum target mu abin da aka sarar zami allura a asibitin malam mutum 120 yanzu haka dai masana kiwon lafiyar al'umma na bayyana yadda sinadarin allurar rigakafin cutar ta corona ke aiki a jikin bil'adama. yadda kowane rigakafi yake an samar da su ne ta hanyar amfani da wani burbushin kwayar cutar burbushin burbushin wanda zaka ce bai ka kwatanta shi da kwayar zarra misali wanda idan aka sawa mutum a jikin shi shi kuma sai jikinsa ya taso ya gano cewa gafa wani abu abokin gaba ya shigo wani bako to yayin da jikin nan ya gano haka sai ya fara samar da wasu sinadarai wanda muna cewa da su antibody garkuwan jiki wanda su wannan garkuwan jikin sai su fara shirin yakar wannan cuta kenan to amfanin su shine ko da ainihin cutar za ta zo ta same ka kuma to in allah da wannan garkuwar jikin sai kuma ta dama ta shirya sai ta kama yakin ta sai ta murmushe ta ta haɗiye ta kenan. dakta awolu umar gaji da kenan ƙwararren masanin kiwon lafiyar al'umma a asibitin koyarwa na malam aminu kano ko da yake rukunin farko na waɗanda za a yi wa allurar a kano bai wuce mutum dubu ɗari biyu da tara ba amma gwamnatin jihar na hasashen samar da ita ga mutane miliyan goma sha biyu daga nan zuwa baɗi idan Allah ya kai mu. Kano muna da wajen mutum miliyan goma sha biyar zamiwa mutum kusan miliyan goma sha ɗaya miliyan goma sha biyu allurar rigakafin COVID-19 a Kano tsakanin wannan shekara ta alif dubu biyu da ashirin da ɗaya zuwa alif dubu biyu da ashirin da biyu. Dokta Tijjani Hussein kenan coordinator yaƙi da cutar corona a jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To ana dai tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. Waɗanda suke kafa ƙungiyoyi da sunan Fulani makiyaya gaskiyar magana ba sa taimaka masu domin ma wahala su kansu fulanin suke sha ma a hannun bangarorin nan guda uku zuwa hudu daga su sha wahala a hannun ƙungiyoyin. su sha wahala kuma a hannun alkalai su sha wahala kuma a hannun lauyoyi su sha wahala kuma a hannun kuma yan sanda mun sha mu rubuta gwamnatin tarayya ce muna son mu gansu don mu zauna son mu ba su shawarwari irin wani tun kafin wannan matsalolin masu fara zaruwa amma mun rubuta mun rubuta har yanzu shi hakkin ba su ba wani amsa kuma mu akwai abin da muke hange muka gani ya kamata a lokacin mu shigo ciki don mu taimaka ma ita kanta gwamnati. Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwa mu da kowa a wani sabon shiri na tsaka ya muna fatan kuna nan kallau kamar yadda muke mu a nan Washington DC. To yau ne da yadda Allah muke kawo muku kashi na karshe na muhawarar da wakilin wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya shirya mana da wasu shugabanni da masana da suka san harkokin da ke ciki a wannan al'amari na Fulani da ake ta da shi a Najeriya. a cikin wannan shiri na ƙarshe yau za mu karkare ne da batun ko jahilci yana da tasiri da kuma janyewar shirin koya ko kuma ilmantar da fulani a cikin wannan al'amari da ke faruwa kuma me ra'ayi game da dabarar wasu jihohi na ba da kyaututtukan kuɗaɗe zunzurutu da wasu abubuwa ga wato masu satar yara daga makarantu da sauransu domin wai a magance wannan matsala ɗin sannan ya kuke ganin rawa ta kirki da kuma wacce ba ta gari ba da ake zargin sarakunan gargajiya da takawa a cikin wato wani al'amari na rashin tsaro a fannoni daban-daban na arewacin najeriya wannan na daga cikin abubuwan da za mu karkare da su a wannan muhawara kuma ga babin gida da jama'a tashi wajibi ne idan ana so a ci nasarar abin gwamnati ta shigo ciki menene gwamnati ta shigo ciki wannan nomadic din nan dai da ake kallo saboda ai kana nan doka ta ƙasa ne ta kafa ta so menene amfanin ta da sai ya koma ya haɗa kai ma da ita domin a samu abin da ake nema amma idan shi kaɗai ne zai rika kaiwa yana komowa ba zai samu goyon bayan da yake nema a wurin gwamnati ba domin me saboda ba ta ɗauki abin da muhimmanci ba amma idan wannan aka ce ma'aikata ne ga baki ɗaya wanda gwamnatin tarayya ta kafa ta saboda wannan al'amura na abin da ya shafi fulani makiyaya mm. mu muna gani a nan ne za a yi nasarar abin da ake nema amma mutum guda ɗaya ya ɗauki gabaran yin wannan aikin mu muna gani kamar aikin zai mashi yawa. To amma Aji Musa ba ganin gazawan gwamnati ko ita wannan hukuma ya sa shi dokta ya ce bar gara a fara da wani wurin watakila yanzu zai zama kamar tunatarwa ga gwamnatin? Ai gazawan gwamnatin shine nake gaya maka rashin ba su kudaden da ya kamata mm. na su gudanar da irin waɗannan ayyuka. Mm. Ga dai ma'aikatan gashinan muna kallon shi gashinan an rubuta nomadic din. To mm. amma aikin da ya kamata su yi suna yi ko ko ba sa yi shine babban abin da ya kamata saboda haka idan gwamnati bata ba su kudaden da ya kamata su yi wannan aiki ba shi yasa magana na shimfiɗa magana na na ce ya kamata su haɗu da hukumar na ita kuma wacce take kula da abin da ya shafi eh, eh, ilimantar da eh, malamai na abin da ya shafi karatun arabic da kur'ani da larabci da sauransu so hmm. idan suka haɗa kansu tsakanin ita nomadic din da su yan bayis din ina gani za a samu abin da ake nema amma magana ta gaskiya har harkokin da suke can kudancin ƙasar nan suna iya nasu kokari mu ba mu taɓa jin cewa sun zalunci fulani ba shi yasa ma suke zaune lafiya a can hmm. amma mu namu na waɗanda suke kafa ƙungiyoyi da sunan eh, eh, um, fulani makiyaya gaskiyar magana ba sa taimaka masu domin ma wahala su kansu fulanin suke sha ma a hannun bangarorin nan guda uku zuwa hudu da na gaya maka hmm. su sha wahala a hannun kungiyoyin su sha wahala kuma a hannun alkalai su sha wahala kuma a hannun lauyoyi su sha wahala kuma a hannun kuma yan sanda so saboda haka kaga a nan wani taimako kenan aka yi musu kuma menene kuma amfanin kungiyar da ake tunanin za su taimaka musu so wajibi ne wannan abin inda ana so a kawo shi a samu ilimantarwa don shi ilimi shi da jigon rayuwar ga baki daya amma idan aka rasa shi aka ce za a ta zama kara zube ga baki daya to na tabbatar maka ba za a cimma abin da ake nema ba amma a ce an zauna hakan nan kawai ana kallon su ba wani komai da ka sani na jin daɗin rayuwa rayuwarsu gaba ɗaya ya ƙare a cikin daji ne ko a nan binni ma za ka ga akwai wanda ma alwala ma da iya taɓa ma ingantacce to balle wanda shi rayuwar shi ga baki ɗaya ta ƙare a cikin daji ne so saboda haka wajibi ne duk inda aka san fulani suna hurɗoɗin su na abin da ya shafi kula da dabbobinsu a tabbatar da an gina musu makarantu an kai musu ruwan sha an kai musu har da police station kamar yadda shi da ya magana za a tabbatar da an yi irin waɗannan kaga an ba su tsaro kenan amma kana tare da dukiyanka babu tsaro babu komi kuma an zo kuma an killace ka a guri ɗaya nan ma akwai matsala saboda haka akwai kuɗaɗen da gwamnatocinmu na arewa za su yi wannan sai dai me kishin yin abin ne ba su da shi shi ya sa ma da gwamnatin tarayya ta ce ta fito ta ce za ta yi waɗannan abubuwa sai abin ya zama kuma da yan kudanci suka taso da magana sai abun ya sha ruwa ma ga baki ɗaya ma aka fasa shi cewa ya kake ganin matakin da gwamnatin jihar zamfara ko gwamnan zamfara ke ɗauka tunda gwamnati yake wakilta game da wannan kace na ce ai matakin gwamnatin jihar zamfara ya ce zai yi sulhu da su har ya ɗauki kuɗaɗe da motoci ana basu mu muna gani ba a kawo ƙarshen abin da yake damun mutane ba ilimin nan fa shine ma nake maka magana kwana nawa ne in ka ba kuɗi ka ba mutum kuɗi ko ka ba shi mota ko zuba mata mai ma ya ishe shi majigali amma ka gina shi da ilimi ya san allah shi sannan kuma ga kuma ilimi kuma na zamani wannan shine jigon abin da ya kamata a yi kenan ba a ɗauki kuɗi ana ba su ba saniyan ne guda ɗaya za ta in aka sai da za ta mayar da wannan kuɗin aka ɗauka aka ba mutum aka ce gashi nan ya je domin ana so a samu sulhu da shi so mu muna gani a nan gun gaba ɗaya ma sulhun ma da ake ta mu muna kallon cewa wani abu ne wanda ma bai ma cancanta ba saboda in ka tsaya ka kalla me aka yi masu menene dalilin da yasa suke irin waɗannan abubuwa dan ni ban ga abin da ne musu ba misali kawai ina tafiya na sai a ce an kama na an yi daji din an sai an ka kudin fansa me na yi a matsayina kuma na talaka kuma a matsayina kuma na bahaushe ina kallon ka kai dan uwana ne musulmi kaga duka amma idan aka ilmantar da su aka haɗa waɗannan hukumomi na gwamnatin tarayya to ina tabbatar maka za a samu abin da ake nema amma mutum ɗaya a matsayin shi na malami ba zai iya kara da kasan nan baki ɗaya yana waɗannan kuɗin ma kan shi da za a yi waɗannan zirga ba ƙarfin aiki ba ne To sarki a ƙarshe wani shawara za ka baiwa Fulani yan uwanka game da wannan al'amari? Eh to zama kawai zan ba shawara yana son magana kamar maganan da ya ce mun yi kokari a kudu maso yammacin kasar nan. ga kungiyar mu da mun kawata Najeriya duk Najeriya na gaba saboda lokacin mu ka kungiyar mu ka da South South ne lokacin a cikin suna mulki lokacin muka ga mai muka mitin da shi lokacin da wajen hada mun gwamnati gaba ki da yace mu je mu da Najeriya ya zama Najeriya to duk Najeriya muka duk Najeriya to akwai lokacin da mun sha rubuta mun gwamnati tunda mun ga mun samu nasara a can gurin mun sha mu rubuta gwamnatin tarayya can muna son mu gansu don mu zauna sun mu ba su shawarwari irin wani tun kafin wannan matsalolin masu fara taruwa amma mun rubuta mun rubuta har yanzu shi hakkin ba su ba wani ba kamar maganar shawara kacan ba filani to abin da abin da zan ba filani shawara shine filani dai kawai su ta hakuri da rayuwa don sun shiga wani cikin wani irin yanayi wanda yake ba daɗi gaba kura baya sa ake kiran shi mm. ko ina suka yi ba da haka zauna duk da suke da su zama sun zauna lafiya kuma duk wanda wanda ya san cewa ko mutum da wanda bai da gaskiya ya ji tsoron Allah ya gaya hukuma ko kuma ya gaya ma ainihin shugabanni wanda mutane mutanen gaskiya wanda zana gaskiya ne ya je gaya mace cewa wane wane dan wane dinnan gaskiya ya bi shi bai gane kanshi ba kaga daga nan za tun tun tun ba je ina ba a taka mashi birki ba sai bari ya ya shiga wancan kungiya ya zama shi ma wani wani iri ba abin da ka so filan su kenan su duk wanda suka koyi na matsalar su gaya filanin su taru su rika taruka jefi jefi ko ina suna faɗakar da mutane to su ga mutane mutane banza ne su ga ma hukuma ai magani a batun daure abinda muka kenan kudu kenan ko ina muka taru ka in ka mutum filatani ne in dai an can filatani ne mun kowane dai da rigan filatani ka shi mun sha kashe shi kawai mun yadda kashe shi wallahi shi na gazawa da lafiya ba wani haka na wasa a wannan rigunan banza wallahi to don haka inda gwamnati za ta za ta bada fulani ne mu ai wanda akwai me yace Allah ko me ga sunan ga zauna amma da kungiyar sarakuna da sarakuna fulani kuma ko ina akwai sarki da sarakuna ne ya zauna za a zauna da su da ka zauna sarakuna ko ina ko wani yanki yanki aka zauna wallahi wallahi sha Allah wannan wuta za ta mutu shawara ne ke zon ga fulani kuma su zauna lafiya da inda suke su daina su hakuri da abin da suke ciki yanzu kuma in sha Allah na su abu mai wuce ba wanda bai wuce wannan motar zai zama tarihi kuma shawara na biyu na kira gwamnatin tarayya jihohi arewa su ji tsoron don allah da dauce maka rugar nan a dawo da ita a yi ta saboda a samu tilani a fushin da suka wannan matsayin suke ciki don allah da da shawarar ta zo ba ita gwamnati kenan kan ta dawo da wannan maganar rugar nan amma maga tura su da wancan ba zo a basu arewa a zo a yi shi arewa su fila su dawo wurin su da kansu wata na da suna neman ajiya masu a can wurin kuma ki ta san matsala kenan. To malamai mun gode kwarai da damar da kuka bamu da tattaunawa game da wannan matsala na Fulani da kuma sauran al'ummar Najeriya a huta lafiya. To a gaishe ku malamai jama'a wannan shine duka duka ƙarshen wannan mahara da muka yi kwanaki muna ji wacce wakilin na Lagos Babangida Jibrin ya shirya mana da Salisu Garba Sarkin Fulani Shagamu da kuma Musa Jika na kungiyar kare hakkin bil'adama ta Amnesty International. a madadin shi baban gidan da bakin nasa da kuma garas alheri abdu da ta shirya wato ta haɗa mana wannan shirin baki diyansa ni ne aliyu masufan sokoto nake muku ban kwana daga washington dc idan allah ya kama shiri na gaba za mu tsunduma cikin zamfara mu taɓa magana sace-sacen yara 'yan makaranta a huta lafiya. Ba gaida Aliyu Mustapha Sokoto yanzu kuma sai labarai a takaici. amurka da kungiyar tarayyar turai da birtaniya da kuma canada sun kakaba wa jami'an kasar china da dama takunkumi sabili da keta hakkin musulmi tsirarru a wiga da ke ladin Xinjiang na kasar China lamarin da ya sa China mai da matani. A halin da ake ciki kuma Amurka da kungiyar tarayyar Turai sun kakaba takunkumi kan waɗansu jami'ai a Myanmar da aka yi dangantawa da juyin mulkin soji da aka yi a wata guda da ya gabata yayin da masu adawa da juyin mulkin suke ci gaba da shiga tituna duk da amfani da karfin soja da gwamnati ke yi da nufin dakile zanga-zangar sama da matafiya miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ne aka tantance a tashoshin jiragen saman amurka ranar lahadi adadi mafi girma tun watan maris shekara ta dubu biyu da ishirin bisa ga cewar jami'an tsaron harkokin sufuri na ƙasar amurka a jiya litinin An kama waɗansu 'yan kasashen ƙetare guda shida da ake kyautar zaton suna sarewa da kuma sufurin itacen gandun daji a sace a jihar Equatoria da ke gabashin Sudan ta kudu kuma ana kyautata zaton za a gabatar da su gaban kotu cikin wannan makon domin fuskantar tuhuma akan wannan lamari. Masu aro da haka mun kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya daidai wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu daga ofishin mana na Yamai a jamhuriyar Nijar. amma kafin nan bari mu taya abokin aikin mu murtala faruk sanyin na mun na samu karuwa da ɗa namiji da fatan allah ya raya amin yanzu kan a alheri grace abdu da ta ni gabatarwa sai kuma ciba hero ne da haɗa mana shirin ni mahmud lalo ne ke cewa muka kasance lafiya